kamata ya kasance a gaban mutum ko idan wani abu na gaban mutum shin ya halatta yi sallah yana kallon wannan abin ko bai halatta ba to a yau za a tashi akan wannan babi na babu salati ila sarir to babin da ya zo don bayanin hukuncin sallah mutum yana kallon gado ko shimfiɗa sawa'un shimfiɗan nan katifa ne ko gado ne ko dai wani irin shimfiɗa wadda ake kwanciya a kansa me hukuncin sallah mutum yana kallonsa ko yana gaban mutum shin ya halatta mutum ya yi sallah ko bai halatta ba sawa'un da mutum a kansa ko babu kowa a kan gadon an fahimta shine imamul bukhari ce babu salati ila sarir a nan imamul bukhari bai yanke hukunci ba wanda wani lokaci mun sha bayani a irin wannan majalisi cewa yana daga cikin tsarin imamul bukhari ya kawo babi ya masa tarjama ba zai ba da hukunci ba saboda abin da zai bayyana a cikin hadisin da zai ambata ko ya bayyana ya dace da abin da ya tarjama ko saɓanin abin da ya tarjama kuma ya kawo shi saboda nuna cewa akwai wadda suka dace akan haka ko suka saba wa haka ɗin da wannan manhaji ne na imam bukhari kuma manhaji ne manhaji ilmi wajen tattauna mas'ala ah, imam bukhari ya ce kala haddasa Usman bin abi shaiba kala jarir bin abdulhamid أنه قال المنصور بن المعتمر أنه قال إبراهيم بن يزيد النخعي وندا أكي جنس مال من فقه ibrahimu nakhai al-kufi sau da yawa in kana karanta fiqh littattafan fiqh muqaran musamman irin su bidayatul mujtahid hakan nan irin su al-mughni na ibn qudama da majmu na nawawi da ibn da irin su at da istizkar na ibn Abdulbar bar zaka ga suna ce qala an-nakhai ibrahim kenan bin yazid an-nakhai shine wannan annahu qala anil aswad bin yazid an-nakhai annahu qala aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce a'adaltumuna bil kalbi wal